الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ebobata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci wuyi wulu ji tabbata a Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya cewa da karatu daga littafin risalatun fi zammi ya شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى ينا نتوفو بوتو شعبان 1439 كالندا الهجرية na jin daidai bai tsafo shi bai ne april 2018 kalenda miladiya na mai kafiyan zugunici da karafiyan littafin wucin ibn taimiyya ga wazi lamalu etun na jibeniyo kóye ṣe kó kóye pàṣẹ kó tàǹtì ṣe kó àǹfààní jíbe èbí kóye kó àdúzáyán ngẹ́ni bá tá kúlù mìíràn ha làwọn màhálù yẹ̀lì kùbí ní dọ́rọ̀ mímú oúnjẹ na gangani nga mala addini ya musulunci o gobe ba ji fahimta yayin na sine gabe na mara lámọ̀rá kìlẹ̀ ọ́ kó èjì ní ọkọ́ ga kullu ha min kullu min ha wazi lamalu etu naji kullu min ha lawu mahallun yaliku bihi doro min ubo naji dacewa gani biyu na huwa afdalu fihi min ghairihi na da nan da na da fa la gangoci nan fasaifu inda muwasalati al'aduwi ga yaji ko kaku ne dana makiri madana kuma cani nan ga wali a fanzi bebi bi ko yau wato dana walo tun agon na wangi wa tsari inda yi wa majuye kakunu to ba wani warrami inda buri wa majuye kakunu wa ɗaya gani ga wani nan au inda ha'il. kwaga ga gaje yan doci ne ga wata gani biyu mai kanari ke da cina wani ismi ke kara nan wani awu zalika bere da ya ci haga ne nan fakulla ma kana an kafila a duwi nga to yan dora miliyan na jo diga daga alakuso makiri gana wa an fali musulmi ma la amfani biya musulmi gana fa wa afdal nga da fa lagon wa za ya salif viktilati ahwalil haduwi wato da noma wani haliyan makiri rikici ya wuce ɗari wa zikila fi halin mujahidi na fila duwi gan da hali ya ce zai yake hukumi ne mujahidu na jonin wa minu mai kunu rami fi fa lokaci mai dabo ne ce wunga ji amfani gona wa minu mai kunu tsaru fi fa lokaci mai dabbani ne wa zuza yau ga ji amfani gona wa za yi ma ya lamu wa almuqatilun ne zantuwa to ne ga hukunan wuce ne jikin wuce ne ne yanda majalimi ya soja yi. daga ga ɗaya da wani an ma distance yau iri kaza wa jan amfani da wasu da distance maga so ba iri kaza mai iri kaza wa jan amfani gani bai ko in ga ide maka iri kaza iri kaza wa jan in ga so ba we ɗaya iri kaza wa jan waga wa go won iri kaza wa jan waga wa go yi won ba iri kaza wa jan waga won won week won week iri kaza wa jan wani yanne bai ne da mini trading na zai jige mu kule la'ana amma za da ke nawa shi bai ne hayya wajen jira a madiyanu madina e kuna mai gumba ne shi gobe ya gobe da abu kuma eh gaskiya wa ma mutan ka fa wa ma fiti fa eh wa ma eh? je ti eh dan do ti kai ce je wa mata gaskiya ne ko kwai jiga da ko zannan mai ne ga tuce ni ne mo jihad e gogo ga ci ci zan go ciwo jinguki mo nasiba mo ani ga la ya zalil muslimu fi fusatin min dini ma lam da man harama musulmi a kuki a mu adan ba go tan jina ka kula kula wa fe jaye haramu ana annabi sallallahu alaihi wasallam aga annabi ke kabayar daga kabayar nan annabi ga hatta jala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa la lafa ka kuma kuma la jalita aga annabi sun ba san nan kiba annabi hatta kula wala ka wala joyo makafa da yi ma haka ni ne kabayar mu ci koyi zawo da wani والذين لا يجون مع الله لا آخرة ولا يجون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أصابع يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهانة إلا من تاب. تبقى بشياكو zane adiwolo jiwo lo zawu na wa go gebe da zawa ebe bonu to go so gebe zawu ka bai ruwo nga jiwo zawu enu nga go na yi bi da ja bi ji wo ti ami te tu o ya wa zawu o da tu le nchi wu za chi tuan e ali ya ga ki za tu ne ke ti o o ga je mu fi ti ali ya ni ale ki an zame adiwolo ga yo lo suna al'amur bil ma'rufi za mu shiga yau lokaci da jiji suna al'amur bil ma'rufi wannan ya halin munkari mu ga ji kiyo ga ta yi go mu ta yi wolo mu za mu ci maga yi wolo fitinan da jiji wajen nga nga yi wani za mu annabi ji ya indine mo gwe za mu ya ya mu ci hu ga ta ci ma nga yi wano fiti zandoci jiji yele zane je lafasa jiji ba yele ni karuwa ya wale kaza ya wale zige ya wale nana ya wale ndo jiji ya wale ndo raji lalaja wale dola mutu jiji dabuwa ya wale ala mutu shari'a ya wale ya di kaza kaza a riga ne bata ga tuwa goja a fili gbawo jiki imowo du mi ke tu ko ga zawu da e mo waje da ta a ko do ga da yin labe ne ga lokaci ya rabbi salha za ta yi da ni ko ji gane ku e bona e eh, guba da wo wa ga e wuti ko gali be fiti na fiji musulmi jo lo ga ko wa su pa fidan ye mo fari e ga hukumu tafsiri na mai sune je ti kun bige ma zan lawo nan ga ke ya gun brain you tun oúnjẹ róòlù ojú pọ́nà àpílé ni yẹn ẹ̀bà tí nọ́tọ̀rẹ́ àkìlẹ̀ àyú wọ́n á ti gáàlè wá ní gan zànẹ́ jíjí káàkiri àtàjì ẹgbẹ́ ẹ̀bà tí kẹ́ ti súnkún àti aláwògótò àti ìdẹ́ súnná ẹ̀ẹ̀gùn múlìkì tún gẹ́ jíjá ní amma a fi jismanin is na kayan da kaza hangi ya bai da doki a fe ya kashi a fe tebi na ku a ga alibi ya guwa alibi ga ya ga guwa ma ma ka wufi kuma suna ta biki a daga jiki nan a daga shi ya zoce jin sallah na daga yi musulmi to sun na ga kiliya yi nole wada guwa wada dikka zan wada nole bai to kwanji bai da gidan ga jikiyar nga cool kaga na kili a gbe yi uti jibwa ke gun yi wucho na ga yi gani hagan na fitina ke gun babo gunda na wucho Allah kiyaye faslun ibn taymiya ga fasali rodana wa ta'alluma bi sana'ati ngezu waili me sana'an naji wa min al-amali salihah unda min yafi kirkijo sana'ir kirkijo wai limin wuce wanda ne ya fi kirkijo liman yabta gibi zalika waje Allah ya zane gada wawaye buwe sokonin azza wa jalla faman allama gairahu kazalika zalima ga ke Allah wake kana shariku fi kulli jadi jadi bi zane ga zane da gani bi jadi dora nan ga ma min koto keza ne la alkur'anu keza ne ba alkur'anu mai la ilimi uza jinin wala almutaallim yusna niyatahu mata tigi makanta nu gani uta zuna fi zalika ce jijin nan wa yasudu bi waja allah ma jije wa soko wala almuallimi ayan salil mutaallimi mata te mambo na wa feji na fiya lo ba ji makanta nan wa yace da fi ta'limi mamu ji kokarin la ilimi wuji makanta wala almutaallim an ya'rifa hurmata ustazihi e ki makaranta ma wuɗe mutunci ya manye wa ustazi wuɗe mutunci ya ya man ne wuka ne wa shukuru ustazi mi le mu je bu ya manye bolo bolo na man jinje la ka tuna fa inna man la yashkuru nasa la yashkuru allah fa ne je bu ya zan ya ne wa je bu ya so kwa wa la yajhadu haqqahu mu gaji ji bu ne hakki na ma wuci ji na ma wa la yakilu ma'rufahu ma'ruf be bulu bulu na ma wuci ji na gaji kima ne gaji in ka ruma misali

tìlẹ́ ánlé túbọ̀ ánlé gbàgbọ̀gbọ́ ánlé gbàgbóhòlò wọ́n jẹ́ tìlẹ́ ánlé ẹkù káyọ tẹ́là wọ́n ti jẹ́ wọ́n jẹ́ nga ma laman jaji a gan usulu sunati ne pata wuyi forzul kifaya take musulmi yo kakuna musulmi gaji a maje zai ji mai ne ji fata da lalowa la gadi felesi dole daga babu masu babu ga wato katun go kwaciyo dole wadi ji ni mai na dinar ta ne mu ba sai ce ji ji ka ga wajen Allah ku shu ba qabaila ni ta'arufu ina haka da hukum inda lai a atqaku ili ne ne kitaji uje katun uja a Anabi sallallahu alaihi wasallam ne kulli da'in da wa ba ta da waje kige ma an zara lawa mi da yi lawa an zara lawa shi fa ba ta sha ta ni e su be ti duyi ke ko efu ba so ko ga fi shi fa wulin na e ku sa wu dan wo da ji ji karate medicine na ja ga medicine ya dan a de prevention e ji àmọ́ dé kíọ̀ kí è kíọ̀ ẹ́ ṣàgù bàtẹ́ ń gbòsí mọ́tẹ́bọ̀ ń gbòsí è kíọ̀ àmọ́ èdè kíọ̀ management ní àti manage wọn wo kó òtúlù wúta nà ń gẹ́ kíọ̀ kàfẹ́ medicine ní bá tẹ́gbẹ̀ pharmacy náà gawar daidaito kun yaji gane abin nan ibn qayyim ce ga zadul ma'ariyo ga no sun rubuta ta da babu inda kurano inda un ga mala ka bago mun ka dinu kun maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra zane wa ma min ye gona be zane ga da zona ga jiki mo eh ga fi azum mo wa man ka da bi azami rafihi zane man batan nga dan de ko ko ta ko ne ke ti gona fa fidiyatun min min siyamin aw sadaqatin au nusuk za ku ga jihadin gan wacce ban ga ji wuri fidiya ibn kai ngoto ga chaya ne jili ibn kai ngoto ga chaya ne jili wale gan zanawo manin agunga dikimo nga ti azun mo e da bodo nga ti azun e da dada be àwọn ko la diga le wa mo nga ti azun e e be batun na e kiyan.

enunu tààtù ágìrìkì pàátọ̀ ẹ̀gútù adédòjì lẹ́gẹ́ kí n fẹ́ dába kájì lẹ́gẹ́ kí n fẹ́ kí o fẹ́ dába kí yẹ kí o yẹ nunu mẹ́dẹ̀ musulunci ọmọdé ẹgbọ́n nẹ́bọ̀ ní ìsìlẹ̀ ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بكلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها ابا سبع دوا يا نا يا دانون kinga gwengi ta ya fe kiyono tenu da bari ni daba kangan ti mo suku we pa nenji we pa ne ko we pa ra ku we pa ikan we pa bi che we pa we pa burela we pa ndu oyi pata so pe daba ga budo anabi musa we ni aga alif musa inni uridu an ujiya ka idafna sai ya tayi alan tajirani samaniya hijatin fa in adumta asharan fa min indika ari musa mo kada baza inda ta aki babu na ni go ma min nabi allah ra alganam aji ali bi bai la fa wa kanin jiwa ku ga ali ali maka ma sai kanin ja maka ci eh aji ali a giriki wajen hajji kiyanin cancin yani samar a ne daga kulli da'in dawa a ne daga alhabbatu sau da shifa'un min kulli da shi kenan a wajen hajji kiyanin wajen hajji a ti aga fununu jo beyo ẹnẹ ito rẹ́lọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀bẹ̀ ní ìmọ̀ mùsùlùmí tó láti lè pátá dé àmá ẹgbẹ́ ń lọ ti dọ́wọ́ tí ka kayi musulunci bai na sai jiki ẹgbẹ́ e na sai jiki bai kayi musulunci bai na ẹnẹ́jì jẹ́ àti ní ìgbẹ̀jọ́ ní gáà níbi kan kó ti gáà wa ẹnẹ́jì jẹ́ àmì ní ìgbẹ̀jọ́ ní gáà níbi jíjẹ́ mú kan ẹnà e sai jiki bẹ̀bẹ̀ tí kí é jẹ àti ìgbẹ̀ sí ya kó lè mọ́tà lè fún ìmọ̀ ìtọ́jú wẹ̀ dẹ́m ẹnà ìdọ́gbọ́ agbẹ́ ti ti lè wù sàkólówù náà nìdí akẹ́kọ̀ọ́ ìdọ̀fà ẹlẹ́ ìjọba méjì mẹ́ láàáyé dàpọ́ àrí òkè gáfà láàrún nínú òkà wọ́n tẹ̀mọ́ ìwọ̀ ojú ọ̀lẹ́ta ṣírúkú ẹlẹ́ ìjọba láàáyé jìnà méjì mẹ́ bá ẹ̀dà sọ́nà ta na wani kàfí economics na di pátá ni economics accounting business studies business management pátá ògbéni ògbéni ògbéni tuna ògbéni náà bá wà á di owó bóò máa wú sí o ló ti lóde fún wọn bá wà á di owó

Well, this is a big problem. Wallahi tallahi. Ngo ko? Yes. Nga wace gaba ji ribo amma a gari ba ja. Wace gaba maza da ce ta ne wani mutafifi na madana. Kaji, da tsoron amma a gari ta shike ne lawan jikiyo, lawan su tsaya ni ba. Kafin social studies yanzu ojiji. ɓata ke mai ajira ya biyu sosai ke daga hukunci ɓata wata wani halin biyu wata kawa wala ta wani halin yisimi wani uduwa ne ga kulukum ra kulukum mas'ulun an rai yake ozo ga yana wani soji na wuyi conflict management conflict management da ba mai la khaira fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas so no lord wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀kì jíjí wọ́n ní pátá bẹ̀rẹ̀ kìjíjí ni lọ́jíká náà kọ́ so bá ní problem jẹ́gẹ́ ní ọdún sáàmì òjìjì múdàjẹ́ ní pátá ga kàtọ́ àdín samu ewu tí ọ̀rá kéjú bẹ̀ tí máa ń jíkí wẹ̀dà jíkọ kàtọ́ àdín rẹ̀ lítà jíkí mú láwọ̀ rẹ̀ ń bí kẹ́ dẹwà náà lé wẹ̀dí na ṣíṣe lẹ́lẹ̀ ìsìlámù náà Mun wọlé musu fún ìkẹsọ̀rọ̀ wọ́n yà mú sójì nẹ́sára òun kí ègbìtọ̀ wani ṣe à ádẹ́nà tún wọ̀n jìnà ìwé ṣiṣẹ́ jí kókó wọ́lá ìjábà jánà gbọ́dọ̀ ayíṣẹ́ pílàtì fi ẹgbọ́n bá bú gandoro wọ́lá ìsìnlẹ̀ yẹn nẹ́gà kọ́mọ̀ ń gẹ́gẹ́ yí yìí túbà ìmìlì lúgbà òjìká ní ọkọ́ ta bebe ma mini ya gani na ibn taimi ya gani ana mini ya ne wani lawu ne. man kunje da su sako man mulu feza na yi zayar tsawon gina man mula ni wuta su man mu gaje girman kai ma man mu je tabiya wangi man mulu feza na yi yasa wangi ya ji makanta nan ẹjí mọ́kàntọ̀ sọ́mù jẹ́ lọ́dọ̀rẹ́ ẹjí mọ́kàntọ̀ tó láàrin ìsáàbù ẹjí mọ́kàntọ̀ fún dápíà ẹjí mọ́kàntọ̀ fún wọn mọ́yìn wùkí ẹjí mọ́kàntọ̀ gbàgbà mọ́yìn ẹmọ òdìgbàna kó ẹni ọmọ ẹjí mọ́kàntà gẹ́ wà ẹ̀lì mínú tún ló tún gẹ́gẹ́ níbi yìí àtàwùrú nà náà tàbí bírì wọ́n tàn sọ́nà àǹfọ̀sọ́kù wà á tún tàbí nà ìkìtàbà afẹ́lá yana ẹni ìpátá wọ yìí ju kùlá gẹ́ níbi tọmọ́ntọ̀ jí mọ́kàntà mọ́ yìí tún wà ìlótú kírìkì máa tún wà lótú dìde mú wọ́n ti gane ko sanu a yes mu biya sunna amma kami lokacin shi alayi ka zo gawo kuranu ka wa gaya kwada wajen sun da kuranu ci ni wuwa ni wuji wuwa biya nga wuwa yau mana ko man kazan nga wuwa kazan man kazan nga wuji gaji jugu ma amma manyan su ce fi wadda ebo na waka su lawu ji makanta na wuce lawu ga ji makanta ga imani ji bai dole wa gane 100% an guji wa waje buta ya so ko waje buta ya a nabi mai wagun lami to ta bugu la su hata lima fulukin ma su yadda khaliki e lami to ali ta tiyan le masu kuma ta e bugu man ga ya foro ji da tu da je a jiki mo eh a lami tu manya a ga le man ba a ji makanta to musamman yusu kaje ji maka da saman tuwa ba saman tuwa mana. ko diga na ko babu ka problem be biyo e ji maka tan go diga aji gulu dan goye mun ba ba da maka koro ji be ne je so a lo mun lo maka bi ke tunu kaji at the same time in the name of yellow kuraga jizubu na jake be kiji we ba man yi وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور كي المودة ساعة البداية بقى وكذلك da ta ta ده Ko كم غاني Here's just somebody ya ga wuce ya buga zane ce ya buya zan jana ce ya buya su kwa ibn sai da ga wa halal muallimina mutatiyan manjo an yakunu na alal birri wa taqwa man jafigwa a jiwaji taimako a figwa ya ke bolo-bolo da da sun sokwe kama a marar nabi kem na anibi sallallahu sallam ji foro bi bi kawli ba na anibi gam al-muslimu akul muslimi la yuslimuhu wa la yazlimuhu musulmi ya gina musulmi ga galo ya makirima ma aji mutunci ma o ma ke ji zalunci ma hadith ya al-bukhari bai muslim hadith ya durera wa qawli bi yadna ali diga masalil mu'minina fi tawajihim ko to ko ce mu'mini ji e ba kemne wa do jina wa ta'atufihim da kemne je to sai da e yego do jina kan masalil jasad li wa da ko to ko ce na kanini ayo idan ka kaminu udun da da lo jasadi bil umma na yando kaminu udun fatin gaban

bil'umma be zazzabi da zafi ko wasa'ar bele shi hadisun ya al-bukhari da muslim hadisun ya numani da mashi wa kauli da yadda na nabi sallallahu alaihi wasallam gam wallazi nafsi bi yadi miji kutiba sun rami da gubo ne la yaminu ahadukum hatta yuhibba li akhi min al-khair ma yuhibbu li nafsihi zando da mine gode imani wa gumina su ga waya ya junya al-khair yana wa ta tuna al-bukhari ku bi hadisin anas ibn malik ko wa qawlu bi gana ni diga al-mu'minu lil mu'mini mu'mini ya mu'mini cewa ga kara na tunayo ya shuddu ba'du ba'du ya bojika hadisin al-bukhari domin sun hadisin abi musa lashari wa shabaka baina sabi alibi ce guji kiyo ce gu ga dan doshi wa qala alibi sallallahu alaihi wasallam la tahasadi ga doja sadama wa la taqatu ega babe doshi ma wala ta bagadu ega noji voma wala ta dabaru ega ya zuma tawaji ma wa kunu ibadallahi ikhwana ya ke yaje doshi ne shi ya ke wuji shi e ya ikhwana ci ikhwanan ne shi yaje na wa za lu fi sayyid mutai ibn sayyid ya ga hadith ne fata wa fi sai bukhari lo fi sunan yanu ga da suna no daga ba alaihi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi gan alahu nabiyukum bi afdali min darajati salati wa siyam yau aga ni yayi labari da yana daraji u ga ya salla da ya zunyina wa sadaka umma ga ya sadaka na wa siyam umma ko wal ala unabiyuku ya ga ni yayi labari bi afdali min darajati salati da yana daraja ga ji wa siyam bi azumi wa sadaka gani beto sadakaina wal amr bil ma'ruf wal bikhruj bi tuburina wan nahy anil munkar bi ba kan yatin da qalu bala ya rasul ga eh ya tuke tafi qala ni ga salahu zatil bayn eh tijara takani yebo fa inna fasada al bayn eh gona banna da yin gare gare takani yebo yal halikatu nga yene we yana la aqulu tahliku sha'r wuji gane mai gini fina ungaza cin waya walakin ta halifu ji a dawa tsakani a bidoshi unga addinin waya ya yi gane ko hadis na buda daga tirmidhi daga hadis ya bi dardai unga wudo a enen ya gande gaba ne nan waga a wazo wubo soko wa maga a nubo onubo soko innamal mu'minuna ikwa mumini shi yake yadda shayo wal mumini na mumina su ba zuhun awliya ba mumini mumini ba ga mumina ya zagi ya amuru na bil ma'ruf wa nahuna anil munkar yadi fon bet kura mai kan wayan wa ndo le mumini ma e ji da won waye je no ba e ga jo ja sada ma to ko ji ni ilimi ya zanna to ko ya to ko ji ni zanna sàdé sòkó òun yọ̀ tó sòkó di ní ìmọ̀ èjì jìyà zànà bàbá sòkó òun yọ̀ tó sòkó di ní ìmọ̀ èmi jìyà zànà bàbá sòkó òun yọ̀ tó gàjì zàjà sàdámù látà sàdán àhàdán àlànà àmà ìyí ko inda la da li hukmi rabbiko li hukmi rabbika shani zan mana na ma ta e ga ma e ji gani ku gaza bẹ́ẹ̀ dà gan yín wọ́n ẹlẹ́ gbọ́dọ̀ á ń yí fòlù tì bẹ́ẹ̀ lóyí wọ́n lẹ́yìn tẹ́ bá àdúkù bá àgbà ẹgá mọ́ adé ní mọ́ ti ń tí a kúlọ́ kú yìí wọ́n láti dín kúlẹ̀ aláàfin mayin hamadin masha'in binamin manna'in alkhairi mutadin afin wọ́n yẹn lè waga ke wata bacci ya ga wuce in ji akun fasi kun bi da ba'i ba ta bayyano na shiga goyi alaka tsakanin man da mai to ji makanta da jiba to ba mun ji makanta to ba ji makanta loba mai yore ya maga yi maga na tobe ngo le ji ya wa ke ya mu wa ji ya ma ba ta yi wa ko ko be ga ni a ga za ka gadan ba kazo wu za ka kaze ka zo daga da alo dukiya wujen hancin ba dalilu don anini anini anini anini anini anini aga lawo za ki don aga daya gaskiya wa logo wanda ya shataya da wabaci ebe na nufi ga alkibru baturul haƙi wa gwamnatin na wala gaskiya wata abuwa da fi bebe ma gaskiya ko kada zarin doro mai mun ga ga ne ago e ga e bone zai ini man ga la bulu shi a yi zawon ku karatu ba hatta ya kuza shi hatta ya kuza ilma amman fawkahu wa mithlu dunahu to zane dona wa to zane to shi wannan wa da zuma wannan wa bi ma ngama la kabiri zanu sake ji kafin to zai kan yi abekin gayin ke ilimiya ya wuce wani alfakun razi mabiyar razi razi da ilimi mare razi mini ji makanti wuce wani wai wuka tuna abe da ji wuce da hannu wuce ilimi da su razi da razi da hannu to ne e eh, ka zo waje ilimi sama miliya. Nwa lawo yau ji gane ko ɗagi makanta na gudu ɗagi makanta ne da to tolitajen na wula su fatan wuce fi fili ta fiyo a riyar biyo makanta da razu fefe bishikin bon wato ko buga kuta ya sami nlo wato ba kafin a mimito ji kafin ji biyo yi nnu umarna ya Ko doro biya ko na ji ganewa imamul bukari ka kafin Wi máa mutum tìrìmì sí gáájú amma àti òfin máa mutum tìrìmì sí gáájú àjí tó ti jikin sí ní àkádà wọn muhammad muhammadu ismail káàbù káró bẹ̀mí ugbó àjí jikin na tó amma pẹ̀lú yóò tó ti magara àyíwá jani ní ìṣẹ́ gáálé kì í yá máa bíá á ní gbogbo ji ń dèjì makanta jìnnà zangoci ga ajiyar goci wani yiwu opportunity wujiyar goci ibn abdul hajji mini gima kan tayi ibn tayyib ya jo lokaci da bai ibn tayyib ya ja sai shi ba ibn abdul hajji ko to baka to nga ci mi ibn tayyib ya yuji e ba ki bo treni no ka ta da na ji ngobi ya shi shishi ko ya go ungu ya ji wazo zando reja umayya zando tiya ya jinde ko ga ci mi ci a ti wajara man ne ga ti an ji li e da le sori ne ci ce ndoro ji ndoro chiwo bia za ndoro mwe za ndoro mwe ndoro chimbia ye yiri mege management yo canopy effect ko da ji ganewa no ti bambe ti ga ayi gawi are ko ti ti wa so lo ti ti jibo ti je gwa laji kan mo ti gbe ti ga gbe ya so ri so wa a shek muhammad nasiruddin lalbani in ga yadda ki kawo da cin jabe da tsaye ka zama mini ji makanta da ka zama sau biyu ce ka zama so bi ko ji gane ko ibn baz u sai mini kafini ibn kuhud ibn baz u kafini amma di sentence ta ibn baz ta usaimin ta ibn kuhud ba ta ga ke min bayan lajina su daima shi ya fata ke ba umarji kiyar umarji ya gba zalika fadlullahi yuji bai ya sha amma man da ke bane yanayin manufa na wuce cin waiwawa ba yanayin manufa da yaji ne mai ya zaji ma ya jebawu to kaga man yo kure ke ke skelin na gwa da no ci ci ke je jama'a da laji la tuwi amma ne ba nan goyi confusion wa man da to to ci wani lokacin ga amma wani lokacin limbo kila nan ga awa da a ku gaji tayu kila igbo ta korotan ugwe ibe yuchichi ya iri mega we giza eji maka ndị otu ga eji eri na ugwe mmiri ngege ya alugwa eh egbe eji egboro lo so iga kafin ya abu na wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk